في ربوبيته وألوحيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأسوة في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فالتقوى أساس الفلاح ومفتاح النجاح فما أسس بنيان من غير تقى إلا انهدم وما شيد صرح من دونه إلا انعدم قال الله تبارك وتعالى فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جوف عار في نار جهنم معاشر المسلمين إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده بعد الإيمان نعمة الأمن والأمان فهي حبة من الكريم الرحمن لا تقدر بالأثمان ولا تشترى بالأموال ولا يهنأ عيش بدونها ولا تطيب حياة بفقدها فباستتباب الأمن تقام شعائر الدين وينتشر العلم والتعليم وتجتمع الكلمة ويحكم بالعدل وتحفظ الحقوق وتغدق الأرزاق ونتم المصالح ويتبادل الناس المنافع وتقام الحدود ويقف المفسد ويك ويكبت, ويكبت لعدو ويعمل الناس على دماعهم وأموالهم وأعراضهم وإذا قل العمل تبدلت الأحوال ولم يحنى أحد براحة بال فيفشو الجهل ويشيع الظلم وتضيع الحقوق وتختل المعايش وتنتحك الأعراض وتفسك الدماء وتحجر الأوطان قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولجليل مكانة العمد أكرم الله به أولياءه أكرم الله به أولياءه في جنته وفي دار كلامته قال الله تبارك وتعالى ادخلوها بسلام آمنين مآشر المؤمنين ولما كان الأمن من مقاصد دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام قرن الخليل إبراهيم عليه السلام طلب الأمن بالتوحيد فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فلما دعا بالعمل من فساد الأبدان دعا بالأمن من فساد الأديان وطلب الكريم بن الكريم يوسف عليه السلام من والديه دخول مصر مبشرا إياهم بحصول الأمن لهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وعندما كاف كليم, كليم الله موسى عليه السلام له ربه بقوله يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فاندفع المحظور وأقبل موسى عليه السلام آمنا قد ازداد إيمانه وتم يقينه ولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم يدأ هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وأعوذ بك أن أختال من تحتي رواه أحمد وقدم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة العمد ألا نعمة الصحة والرزق مبينا لأمته أهمية الأمن في الحياة فقال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا ومضى في رحاه رواه الترمذي أيها المسلمون لقد وعد الله عباده بالأمن متى ما آمنوا به ووحدوه واستقاموا على طاعته وعبدوه قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالأمن قرين الإيمان عباد الله يزيد بزيادته وينقص بنقصه ويفقد بفقده والإيمان شرط للاستخلاف في الأرض فمن آمن واتقى عمل في الدنيا وفي, وفي, العرض وفي يوم الأرض قال الله تبارك وتعالى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالخوف والحزن ينتفيان عمن اتبع عمن اتبع الهدى ويحصل له الامن والسعاده في الدنيا والاخره فيفوز فيفوز بالمرغوب ويندفع عنه المرحوب ويعصمه الله من الزيغ والضلال ويحفظه من الشقاء والجهاله قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وبذلكم يعلم يا عباد الله ما للأمن من مكانة في الإسلام كمقصد من مقاصد الكبرى وغاية من غاياته العظمى وقد شرع الله له من الأحكام ما يكفله وأحاطه من السياج ما يصوف ما يصونه فأوجب المحافظة على الدين والنفس والعقل والإرض والمال وقد تضافرت بسوء وقد تضافرت نصوص, نصوص الوحيين على ذلك وحرمت على وسيلة تعدي إلى إلى النيل من الضرورات الخمس وشرعت من الأحكام الزاجرة ما يمنع من التعرض لها أو, أو, المم أو المساس بجنابها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه أحمد وعن أبي شريح رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن له والله لا يؤمن له والله لا يؤمن له قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يعمل جاره الذي لا يعمل جاره بوائقه بوائقه رواه البخاري وجاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن كل ما ما يؤذي الناس حتى في طرقاتهم وأسواقهم ومواضع حاجاتهم فعن عدي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء رواه مسلم ولم يقتصر تحقيق الأمن على المسلمين فحسب بل اعتنى الإسلام بتأمين حياة غيرهم وحمى حقوقهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب النفس فأنا حجيجه يوم القيامة بارك الله لي ولكم بهذه القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما ينهك يا أنقوة إنا يوكينا دقوة تجد صورا الله سبحانه وتعالى domin shine mafi alkhairi a gare mu domin samun rabota da tsira a duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da jin tsoronsa a gurare da dama a cikin littafinsa kamar yadda ya umarci waɗanda suka gabace mu daga cikin al'ummatai ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن Allah ta'ala ya ce lallai mun yi wasici ga al'ummatan da suka gabace ku da ma ku kanku akan cewa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala da jin tsoron Allah bawa yake samun daukaka da matsayi da rabauta da dacewa a rayuwarsa ta duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da jin tsoronka ya ƴan uwa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayinsa ni'imomi masu tarin yawa waɗanda ba su da adadi ba su da iyaka ni'imomin da babu wani mahaluki da ya ya kidaya su koya lissafa adadinsu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ta'ala da kansa yace inda za ku yi kokari na lissafa irin ni'imomin da muka ni'imta a gare ku ba za ku iya kiyaye yawansu ba ba za ku iya kiyaye adadinsu ba saboda yawan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana musani ya yan uwa mafi girman ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa bayi bayan ni'ima ta imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayi to ni'imar da take biye mata baya ita ce ni'ima ta aminci da rayuwa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sani aminci da rayuwa cikinsa da nutsuwa da kwanciyar hankali wata kyauta ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayi a lokacin da ya so a lokacin da ya ga dama yana bawa wa dukkanin wanda ya ga damar ba wa ita baya duba yawan shekaru ya ce wannan shekarunsa sun yi yawa bari mu amintar da shi a'a yana ba da ita ne ga duk wanda ya ga dama ni'ima ce wadda ba a iya siyanta da dukiya ni'ima ce wadda rayuwa ba ta yi wa bayi daɗi idan babu ita ni'ima ce wadda ko da Allah ya yi wa al'umma arziki ba za su taɓa jin daɗin wannan arzikin ba matuƙar Allah ya cire ni'ima aminci a tattara da su ta hanyar samuwar aminci shari'o'i na addinin Allah suke tsayuwa a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ta hanyar rayuwa cikin aminci ake neman ilimi a kuma ilmantar da al'umma da aminci ne al'umma take zama dunkulalliyar al'umma wadda za ta kasance da kalma ta magana guda ɗaya da aminci ne ake yi wa al'umma hukunci na adalci ake kiyaye haƙoƙinsu suke jin daɗin morar arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da aminci ne rayuwa take yin daɗi mutane su kasance cikin farin ciki da annashuwa mutane su kasance suna kaunar junansu suna amfana wa juna da aminci ne daula da ƙasashe da garuruwa suke tsayuwa da ƙafafuwansu da rayuwar aminci ne da kwanciyar hankali mutane suke nutsuwa su aminta daga dukkanin wata barna da aminci ne mutane suke tsira daga kaidin dukkanin wani mai kaidi da makircin dukkanin wani mai makirci da aminci ne ake kiyaye wa mutane jinanansu da dukiyoyinsu da kuma mutuncinsu baki ɗaya duk lokacin da aka ce babu aminci a tsakanin al'umma to waɗannan abubuwa da na lissafa suna nisantar wannan al'umma ɗin ne rayuwarta tana canzawa ta kan tsinci kanta cikin firgici ta tsinci kanta cikin razani ta tsinci kanta cikin tsoro ta tsinci kanta cikin fargaba da wasu wasi a kowane lokaci a kowane hali al'umma ta kasance ba da nutsuwa ba ta da kwanciyar hankali domin tana cikin tsoro da tashin hankali da zulumi da rashin aminci zalunci yake yaduwa a cikin al'umma da rashin aminci jahilci ke yaduwa a cikin al'umma da rashin aminci ake cin haƙoƙin al'umma ba tare da haƙƙi ba da rashin aminci rayuwa take zama a ci barkatai kowa ya yi ta yadda ya ga dama a ci mutuncin mutane a zubar da jinanan mutane a ci dukiyoyin mutane a rusa musu gidaje a kore su a ci zarafinsu a ci mutuncinsu duk wannan yana faruwa ne daga lokacin da al'umma ta rasa tsaro ta rasa aminci a tsakaninta ya kasance ana rayuwa ne kamar rayuwar dabbobin daji mai ƙarfi ya danne wanda ya fi ƙarfi ya kashe ya ci abin da zai ci ya watsar da abin da zai watsar na ainihin wanda ya rage na namansa Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin yadda rayuwa take kasancewa al'umma a duk lokacin da ya cire aminci daga cikinta ya batta a cikin tsoro da firgici Allah ya ce wa baraballahu matsalan karyatan kanat aminatan inna, ya fi ha rizquha ragadan min kulli makan Allah yana ba ku misali game da wata alƙarya game da wani gari game da wani birni wanda suka kasance a cikin nutsuwa a cikin aminci arziki yana zuwan musu ta ko'ina ta inda ba su tsato ba ta inda ba su tsammani ba fa kufirar da al'umillah amma sai ta kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala fa kafarar da al'umillah ta kafurcewa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya mata ta dinga sabon Allah da ƙetare iyaka da barna da fasadi a bankasa sai Allah ta'ala ya ɗauke wannan ni'imar fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un sai Allah ya maye gurbin wannan ni'imar da tsoro da yunwa saboda abin da so kasance suna aikatawa na sabon Allah da ke tara iyaka ashe kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da al'umma take bin Allah take yi wa Allah ta'ala da'a take kiyaye dokokin Allah take tsayuwa akan shari'o'insa Allah ta'ala yana tabbatar da wannan al'umma cikin nutsuwa yana tabbatar da wannan al'umma cikin aminci yana tabbatar da wannan al'umma cikin kwanciyar hankali yana kuma tabbatar da wannan al'umma cikin arziki daga lokacin da ta canza ta koma izuwa ga sabon Allah ta koma izuwa ga ƙetare iyakar Allah ta koma izuwa ga ƙarna da fasadi a ban ƙasa sai Allah ya ɗauke wannan ni'imar sai ya maye musu gurbinta da abin da yake na musiba da abin da yake na talauci da yunwa mu yi wa kawunan mu hisabi kamar yadda sayyidina Umar Allah ya tsara mishi yadda yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu min a'malikum qabla an tu'dala lakum ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi ku kididdige ayyukanku da kanku da hannun Allah ya sa a kididdige muku ayyukan. da Allah mu yi waiwaye abin da bahaushe kan ci adon tafiya mu koma mafi kusanci mu ce shekara ashirin baya yadda muke rayuwa a yau haka muke rayuwa a shekara ashirin baya mun san cewa ba haka bane ba shekara ashirin baya muna rayuwa cikin aminci muna rayuwa cikin kwanciyar hankali muna rayuwa cikin ni'ima muna rayuwa cikin wadata ko da a ce abin da muke samu bai taka kara ya karya ba amma a yanzu babu nutsuwa babu kwanciyar hankali babu aminci babu jin daɗin rayuwa ga rashin kuɗi ya addabi al'umma in ka samu kuɗin ma ba su da albarka ko ya ka fasa ka sai abu ɗaya biyu za ka ga sun ƙare mu yi wa kawunan mu tambaya me yasa Allah ya ɗauke mu daga wancan halin da muke ciki ya kawo mu wannan halin da muke ciki Allah ta'ala da kansa ya yi alkawari inna Allah la yughayyiru ma bi biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da ɗai Allah baya canza wa al'umma halin da suke ciki na rayuwa har sai idan sun canza wa kawunansu in kuka kasance a cikin yalwa kuka kasance a cikin kwanciyar hankali kuka kasance a cikin aminci kuka fara saɓon Allah da ƙetare iyakarsa Allah zai cire wannan yalwar da nutsuwar da kwanciyar hankalin ya maye muku gurbin ta da abin da ba za ku so ba haka kuma Allah ba zai ɗauke muku yanayin da kuke ciki na musiba da talauci da tsoro da firgici da rashin albarkar rayuwa ba har sai kun canza daga masu sabon Allah da ƙetare iyakar Allah kun koma zuwa ga bin Allah ta'ala sau da ƙasa da ƙetare iyakar Allah subhanahu da bin iyakokin Allah da tsayuwa a kansu Ya'yan uwa mu sani cewa aminci kwanciyar hankali zaman lafiya da tsaro abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske a cikin addinin musulunci shi yasa annabi Ibrahim Allah subhanahu ta'ala da kansa ya yi wa bayinsa muminai alkawari na aminci da kwanciyar hankali a cikin aljanna lokacin da za su shiga aljanna ma za a ce da su udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci domin a tabbatar musu babu tsoro babu firgici babu tashin hankali annabi ibrahim alaihi salam muhimmancin aminci yasa kafin ya roƙan wa al'ummarsa abinci kafin ya roƙon musu arziki kafin ya roƙan musu albarkar ƙasa da dukkanin wani abu da rayuwa take bukata sai da ya fara roƙan musu aminci ya ce rabbi ji alhazal balada amina ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama amintacce wajnubni wa baniya anna abdul asnam Allah ka tseratar da ni da iyalena daga buta gumaka mu duba matsayin kadai ta Allah mu duba girman shirka amma annabi Ibrahim bai roki a fara tsare shi daga shirka ba sai ya roƙi a fara amintar da al'ummarsa saboda da aminci ne shari'o'in Allah suke tsayuwa da aminci ne ake bautar Allah subhanahu wa ta'ala da aminci mutane suke rayuwarsu yadda suke so annabi yusuf alaihi salam lokacin da iyayensa suka je garin masar bayan ya zama shugaba busharar da ya fara yi musu ita ce sun shigo cikin garin misra cikin aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala dkhulu misra insha Allahu aminin ce da su kun shigo garin misra insha Allahu cikin aminci babu tsoro babu firgici a tare da ku annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya tura shi zuwa ga fir'auna bayan abin da ya faru tsakaninsu ya faru annabi Musa ya shiga cikin tsoro da firgici hankalinsa ya tashi sai Allah subhanahu ta'ala ya kwantar masa da hankali ta hanyar amintar da shi Allah ya ce ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin ya kai Musa kusanto karka ji tsoro ka sani kai kana cikin amintattu waɗanda muka amintar da su ta haka Allah ya ɗauke masa wannan tsoron annabi Musa ya fuskanci Allah cikin aminci Allah ya ƙara masa imani yaƙininsa da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya cika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba kullum in ya wayi gari sai ya roki Allah subhanahu wata'ala ya amintar da shi a duniya ya amintar da shi a lahira ya amintar da shi a rayuwarsa ya amintar da shi ta kowane bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya wayi gari da lokacin da ya kai maraice sai yayi wannan addu'ar ya ce Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyai wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك ربي أن أغتال من تحتي aminci manzo Allah yana nuna mana muhimmancinsa manzo Allah yana nuna mana muhimmancin aminci fiye da muhimmancin ainihin wato arziki manzo Allah ya ce man asbah minkum aminan fi sirbi duk wanda ya wayi gari a cikinku cikin aminci a cikin al'ummarsa cikin unguwarsu cikin gidansa ka wayi gari cikin aminci hankalinka a kwance ka tsoro ko fargaba mu'afan fi jasadiki wanzu Allah ya ce kana da lafiya a jikinka inda hukutu yaume kana da abin da za ka ci a wannan yinin wanzu Allah ya ce fa ka'annama hizat lahu duniya wa ma to wannan matsayinsa kamar an bashi duniya ne da duk abin da yake cikinta matuƙar kawayi gari cikin aminci ya ‘yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mumine alkawari cewa matuƙar sun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a sun kaɗa tashi sun bauta masa zai tabbatar da su a ban ƙasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da su daga dukkan tsoro zai tseratar da su daga dukkan musiba zai tseratar da su daga dukkan bala'i aminci ya ‘yan uwa kwanciyar hankali da tsaro a cikin al'umma abu ne wanda musulunci ya ba shi kulawa kulawa wadda take ta ƙololuwa domin amintar da al'umma yana daga cikin makasit manufofi na shari'ar musulunci baki ɗaya Allah ya wajabta wa shugabanni da su kansu al'umma su kasance masu kiyaye addininsu masu kiyaye rayukansu masu kiyaye hankulansu masu kiyaye mutuncinsu da kuma dukiyarsu Allah ya sanya wa shugabanni haƙƙi na al'ummar da suke jagoranta dole sai sun kiyaye musu waɗannan abubuwa guda biyar Allah ya sanya wa musulmai wajibi su kiyaye wa kawunansu waɗannan abubuwa guda biyar shi sami aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce almuslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadi musulmi cikakken musulmi shine wanda mutane suka kuɓuta daga hannunsa da harshensa ba za ka yi amfani da harshen ka wajen cutar da wani ba ka zage shi kai masa kage kai masa kazafi ka ci mutuncinsa kai masa ƙarya kuma ba za ka yi amfani da hannunka wajen cutar da shi ko zubar da jininsa ba wal mu'minu man amana hun nasu ala dima'ihim wa amwalihim manzo Allah ya ce mumini na gaske wanda Allah ya yarda da imaninsa shine wanda yake iya kiyaye wa mutane jininsu da dukiyoyinsu ba za ka zubar da jinin mutane ba ba za a haɗa baki da kai a zubar da jininsu ba ba za ka ci dukiyar mutane ba ba za a haɗa baki da kai a ci dukiyar mutane ba Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba shi da imani ba shi da imani ba shi da imani sahabbai suka ce waye ya allah ya ce shi ne dukkanin wanda wanda ke tare da shi makwabcinsa bai aminta daga kaidinsa da makircinsa ba tana tare da mutum a unguwa ko a kasuwa ko a gari ko tafiya ta haɗa ku ya kasa aminta zuciyarsa ta yadda kai mutumin kirki ne ba za ka cutar da shi ba in ya kasa aminta da kai manzo Allah ya ce baka da imani kana jagorancin al'umma al'umma su kasa aminta cewa za ka iya amintar da su ka ba su tsaro manzo Allah ya ce baka da imani ya uwa shari'ar musulunci ta zo da umarni mai ƙarfi a kan kiyaye al'umma da amintar da su musulunci tsoro bai yarda a ba wa musulmi ba ballantana a razana shi ballantana a sa masa fargaba ballantana a tayan masa da hankalinsa wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk wanda ya shigo masallaci a cikinku ko kasuwa yana rataye da mashinsa ko takobi wanzu Allah ya ce ya sa hannunsa ya rufe kaifin mashin ko tsininsa saboda kar ya tsoratar da wani da ganin tsinin mashinsa ko kaifin takobinsa wani ya ga tsinin mashinka ya tsorata manzo Allah ya ce kakkai haka wani ya ga kaifin takobinka ya tsorata manzo Allah ya ce kakka kusura kai haka sa hannunka ka danne tsinin ko ka rufe takobin wannan ita ce alama wadda take ainihin wato na imani dan Allah ya 'yan uwa idan har musulunci ya ce kar ka tsoratar da mutum da makamin da ke hannunka me kake tunanin musulunci zai ce ga wanda shi kuma tsoratar da mutum din shine sana'arsa tsoratar da mutum din shine aikinsa ba ma tsoratarwa ba kashewa a wajensa ba komai bane ba me kake tunanin musulunci zai ce ga wanda ya ɗauki zubar da jinanan bayan Allah shine sana'arsa shugabanni Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku kiwon al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku ababen tambaya ne a gaban Allah ranar alkiyama game da kiwon da aka ba ku sai manzon Allah ya fara da kai ya ce fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyati shugaba jagora mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi kiwon da aka bashi ranar alkiyama me kiwon da aka ba shugaba shine al'ummar da yake shugabanta yake jagoranci wajibi ne ya kiyaye musu mutuncinsu ya kiyaye musu addininsu ya kiyaye musu rayukansu ya kiyaye musu jinanansu ya kiyaye musu dukiyoyinsu shugabannin da Allah ya ba wannan amanar sai ya zama na an wayi gari yau wasu daga cikinsu sun mayar da zubar da jina nan waɗanda suke jagoranta a matsayin sana'a sun mayar da kashe rayukan al'ummar da suka tsaya kai da fata suka zaɓe su a matsayin wani abu da zai dinga kawo musu income yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya jarrabe mu da shi shine rashin tsaro rashin aminci rashin nutsuwa rashin kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Najeriya musamman wannan yankin namu mai albarka na arewa babu tsaro babu kwanciyar hankali babu nutsuwa amma ya gurbinsa da tsoro a cikin zukatan mutane amma ya gurbinsa da firgici amma ya gurbinsa da razani amma ya gurbinsa da tashin hankali wasu yankunan yau a arewacin najeriya ta kai ta kawo mazauna waɗannan yankunan suna gudun jira su bar asalin ƙasar iyayensu da kakanninsu inda aka haife su saboda babu tsaro gwamnati da hukumomi sun mayar da harkar tsaro ta zama siyasa Matukar ta taɓa nasu babu wani mataki da za su ɗauka na nasara a kansa Matukar su suna cikin aminci ba su damu da halin da al'umma su take ciki ba ba su damu su tsare rayukan al'umma su, ba balle jinanansu yankin cabbi yankin tsakkwato yankin zamfara da wani yanki na katsina mu duba halin da al'umma ke rayuwa a ciki jin mun sani babu wani abun da yake sabo a cikin al'amarin babu wani abu da yake baƙo yadda ake zubar da jinanin al'umma ba su damu su kai tsaro wajen ba amma za ka tabbatar da cewa da akwai tsaro a ƙasar yayin da ɗaya daga cikinsu zai shiga waɗannan yankunan da ya tabbatar babu zaman lafiya a watannin bayan nan mun ga yadda ƙaramin ministan tsaro zai je jihar sa zamfara yadda aka yi masa kwamboi sama da mota ɗari na jami'an tsaro a kan tsare jinin mutum ɗaya amma al'ummar da ke yankin gaba ɗaya babu wata rana babu wani yini babu wani minti ko sakan ko awa da zai shuɗi ba tare da an kashe wani ba ba tare da an zubar da jinin wani a cikinsu ba a shekaran jiya a wani gari a kyabbi. ‘yan ta'adda suka shiga cikin wani ƙauye suka dingai wa mutane yankan rago videos yana yawo a kafafen sadarwa da yawan mun gani mutane ba su ji ba ba su gani ba a gidajensu a garuruwansu a unguwanninsu a fito da su ana yanka su irin yankan da ake yi wa dabba shugabanni suna ji suna gani ba su damu da wannan jinanan na al'umma da ake zubarwa ba babu wani shugaba a yau da talakan najeriya zai iya ɗagawa ya ce na aminta da wannan shugaban zai iya kare jinina zai iya kare rayuwata ballantana na da addini na babu duk ƙarya ce da ce a baki amma wallahi ba wani jagora yau daga cikin jagorarinmu da zai ce tsakani da Allah talaka ne a zuciyarsa in ta su ne ba su tarwatse ba in ƙasar ta tarwatse suna da inda za su tafi da iyalansu suna da gidaje a ƙasashen waje za su je su zauna cikin aminci da kwanciyar hankali mu da muka zaɓe su muka kai su wannan matsayin masu su damu da halin da muke ciki ba wallahi shugabannin najeriya ku ji tsoron allah shugabannin najeriya mu ne muku nasiha ku ji tsoron haɗuwarku da allah subhanahu wa ta'ala ku ji tsoron haɗuwarku da Allah subhanahu wa ta'ala wata rana wani malami ya haɗu da khalifa Harun rashid Allah ta'ala ya mishi rahama a haramin makka lokacin aikin hajji yana ɗawafi Harun rashid ya kira wannan malamin suka gaisa ya ce ka yi min nasiha a matsayinka na babban malami ya kalli Harun rashid ya kalli al'ummar da ke ɗawafi a wannan wajen ya ce yanzu ga yamun za ka iya lissafa adadin mutanen da ke dawafi a nan harunun rashid ya ce ba zan iya sanin adadinsu ba hatsari ma babu wanda ya san adadinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kana gani inda a ce waɗannan mutanen gaba ɗaya a matsayinka na amiril mu'minin za a sama kujera a nan ka zauna kowa ya zo ya tambaye ta abin da yake bukata iya waɗannan mutanen nan za ka iya biya musu bukatunsu harunu rashid ya ce wallahi ba zan iya biya musu waɗannan bukatun nasu ba ya ce saboda me ya ce saboda yawansu ya wuce ƙarfin da nake da shi zan iya biya musu bukata ya ce to ka sani waɗannan iya mutanen da ke cikin harami ne kake ji ba za ka iya biya musu bukatarsu ba amma ka sani akwai ranar da take jiranka duk al'ummar duniya ɗaya bayan ɗaya za su tsaya da kai a gaban Allah a matsayinka na shugaba sai Allah ya muku shari'a na haƙƙinsa a matsayinka na shugaba a kansa dukkan mutanen duniya ya ce akwai ranar da Allah zai tsaya da kai a matsayinka na shugaba ɗaya bayan ɗaya kowa sai ya zo ya tuhume ka ka danne mai haƙi kaza ka tauye masa haƙi kaza ka yi masa kaza da kaza harunu rashid ya fashe da kuka malaman tarihi suka ce haka aka dinga zuwan masa da tawul yana tsane gumi din hawaye in aka kawo mai tawul sai ya jiƙe shagab da gumi da hawaye zai ajiye a kawo masa wani saboda tashin hankalin da ya shiga dan Allah ina shugabanni za su je a wannan ranar ina za su je da hakkin bayan Allah da aka jefa wa tsoro da firgici a zukatansu ina za su je da haƙƙin bayan Allah da aka raunata ina za su je da haƙƙin bayan Allah da aka kashe aka salwantar da rayuwarsu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la zawali dunya ahwanu inda Allah min qatli nafsil mu'min manzan Allah yace duniya ta salwanta ta lalace ta rugurugu ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe Allah ran mumini guda ɗaya rayukan mumine nawa aka kashe a Najeriya anya shugabanninmu sun yadda da Allah anya shugabanninmu sun yadda za su mutu anya shugabanninmu na Najeriya sun yadda da kwanciyar kabari sun yadda akwai hisabi sun yadda akwai wuta akwai aljanna anya sun yadda! ba na tsammanin wanda ya yadda da waɗannan abubuwan da na lissafa zai yadda ya ba al'ummarsa cikin wannan musibar ka ajiye yunwa da aka jefa mu a cikin ta ƙarfi da yaji don jefa mu akai ina da kilif na bidiyo da active vice president ne yanzu kashin shatima yake cewa ƙasar najeriya ƙasa ce mai arziki ɓarayin shugabanni allah ya bamu ya ce mutum zai yi satar da zai shekara ɗari hudu bai zai iya cinye abin da ya tara ba mataimakin shugaban ƙasa ne ya faɗi wannan kaga kenan muna da arzikin da kuke sacewa wanda dalilinsa kuka jefa mu a cikin talauci ka ga shugaba ya riƙe wata ministry amma ka ga ana tuhumarsa da wata badakala wadda kare ma ba zai bi wannan badakala ba ga tsohon ministan shari'a wanda yanzu magana da ake yana prison ana tuhumarsa da badakala over 800 biliyan naira biliyan 800 shi shi kadai shi da matarsa da ɗansa biliyan 800 me zai yi da su banda shugaban da ke kula da sabgan mai ne kowaye mutumin da aka ce ya biya wa 'ya'yansa kudin secondary school naira biliyan takwas talakawanku suna fama da abin da za su ci suna kwana da yunwa su tashi da yunwa suna mutuwa a asibitoci saboda rashin magani saboda rashin likitoci kwararru saboda rashin gadajen da za a kwantar da su ana kashe mutanenku ana zubar da jinanansu ana yi wa matansu da ‘ya'yayensu fyaɗe amma ku akwai ce burinku ya za ku saci dukiyar wannan al'umma wadda kuke sata ma ba ta ishe ku ba yanzu wadda suka nema da kansu ma ƙoƙari kuke sai kun kwata wai ta hanyar haraji wace irin rayuwa ce wannan waɗanda irin azzaluman shugabanni Allah ya jarabe mu da su marasa tausayi marasa jin kai marasa imani malam wasu daga cikin malamai kuma sun san gaskiya suna tsoron su fito su faɗa saboda wasu daga cikinsu sun tallata muslim muslim wanda ya kara jefa al'umma cikin musiba da talauci wasu kuma saboda ana jika musu hantarsu wasu kuma saboda suna jin tsoron kar a kama su a ɗaure ko kar a kashe su abin tambayar in ka ƙi faɗar gaskiya saboda ɗaurin mutum ɗaurin Allah yana can yana jiranka in ka ƙi faɗar gaskiya saboda kar a kashe ka ko kana kwance a gadon matarka sai mutuwar ta zo ta ɗauke ka in ka je sai ka yi wa Allah bayani in an ɗaure kanka aka fara ɗauri in an sa an kashe ka shi wanda ya kashe kan ba zai mutu ba saboda ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu ya 'yan uwa bai kamata a mayar da mu dabbobi ba ana tunanin tunaninmu a kowane lokaci shugabanni su dinga cin amanar mu suna ha'intar mu ko kuma muna ji muna gani yanzu 'yan majalisunmu da sanatocinmu da waye waɗanda suka yi sainin a dokar harajin suka tabbatar bayan an biya su sun zartar talakawa ba sa so saboda yaudara da cin amana da haɗinci wanda suka yarda da shi ɗin kuma ba a kansa shugaban ƙasa ya sainin ba kuma wai saboda munafukai ne matuta azzalumai wai yanzu sun dawo suna cewa wanda suka yarda da shi ba shi aka zartar ba kaga ba mu da aminci da shugabanninmu ba mu da aminci da jagororinmu ba mu da aminci da wakilanmu in har ka ba zai iya aminta da kai a matsayinka na shugaba ba mai amfanin shugabancinka kai kana sanata kana ɗan majalisar zartarwa ba ka aminta da shugaban ƙasa ba kana ji cewa zai ha'ince ka zai munafince ka zai canza abin da ka ce mai ka yarda da shi wani irin jagoranci ne wannan wani irin jagoranci ake mana ba ku damu da cinmu ba ba ku damu da shanmu ba ba ku damu da rayuwanmu ba ba ku damu da ilimin ƴaƴanmu ba ba ku damu da lafiyanmu ba kawai buƙatar ku ita ce buƙata. wannan shi ne halin da muke ciki a Najeriya bukatar shugabanninmu ita ce buƙata buƙatar talakan da ya kai su kujerar ba ita ce buƙata ba kullum bukatar su ita ce bukata ita suke gabatarwa ita ce kan gaba in za a mutu akan bukatar su sai dai a mutu a mun gani a zanga-zanga cire subsidy da aka yi ba yana hawa ya ce ya janye subsidy al'ummar talakawa suka ce ba su yadda ba suka fito suka yi zanga-zanga aka raunata wasu aka kashe wasu gwamnatin ta canza ba ta canza ba saboda bukatar su ce su bukatar su akan subsidy take sun cire subsidy din wasu ƙararu a cikinsu kuma sun sace kuɗin ka gaya mun wani ci gaba aka samu daga cire subsidy zuwa yanzu babu wani ci gaba sai ƙara ƙuncin rayuwa da al'umma su tsinci kanta a ciki mu babban abin da muke bukata ku ji tsoron Allah ku tausaya mana ku dawo mana da amincinmu aminci kawai shi muke bukata ku yi duk abin da kuke bukata amma ku dawo mana da amincinmu tunda kun san me yake faruwa kun san suwaye 'yan ta'adda wani sanata ya faɗa ina da clip ɗin bidiyon yake cewa ya kamata a neman watanakan Najeriya mafita wannan abin da ake ya isa haka Bandit nan mun san suwaye mun san me aka shirya mun san me ake bukata a fito a gaya wa talaka gaskiya me ake ɓoyewa sanata ne ya faɗi wannan maganar muna da evidence so da haka kun san me kuka shirya ku dawo mana da mu ku dawo mana da kwanciyar hankalin mu. ku ci gaba da sata ku in kun ji zamu shari'a da ku a gaban Allah amma dai muna buƙatar aminci muna buƙatar salama muna faɗi kuma muna ƙara faɗi muna da hankali mun san me muke wallahi wallahi sun matallahi babu wani ɗan ta'adda da ya fi ƙarfin gwamnati babu wani ɗan ta'adda a Najeriya da za a ce ba a san inda yake ba babu wani ɗan ta'adda a Najeriya da za a ce ba a san suwaye suke ɗaukar nauyinsa ba saboda haka ɗayan biyu muna faɗa muna maimaitawa ko dai gwamnatin Najeriya ta fito ta yi maganin 'yan ta'addan da suka addaba al'ummata in kuwa ba ta fito ta yi maganinsu ba to ko dai gwamnatin ba ta da amfani domin ta'addanci ya fi ƙarfinta ko kuma ya zama na gwamnatin ita take ɗaukar nauyin 'yan ta'adda dole a cikin uku nan za a yi ɗaya ko ku yi maganinsu ko kuma ku yadda sun fi ƙarfinku ba ku da amfani ko kuma ku kuke ɗaukar nauyinsu da kanku wannan shi ne muna da evidence da yawa wanda wasu daga cikinku waɗanda aka dama da su suka fito suka fasa kwai gwamnan katsina ya faɗa akwai waɗanda aka kama suna da hannu a harkar ta'addanci manya a ƙasar nan tsohon gwamnan kaduna yan rufa'i ya ambaci sunan wasu wanda ana damawa da su a yanzu a cikin gwamnati ya ce suna da hannu a cikin harkar ta'addanci suna taimaka wa 'yan ta'addar da abinci suna taimaka musu da makamai suna taimaka musu da kaza da kaza amma ba a komai ba an siyasa da abin wanda 'yan rufa'i kuma ya zarga shi yake ba shugaban ƙasa tsaro shawara akan harkokin tsaro ya ce daga ofishinsa ake taimaka wa 'yan ta'adda da abinci ake taimaka musu da makamai ake taimaka musu da kuɗi amma shiru kake ji kamar an shuka dusa Allah ya isa wallahi ba za mu gushe ba muna kai ƙararku wajen Allah duk wanda ya jefa mu cikin firgici ya Allah ka jefa shi a firgici duniya da lahira ya Allah duk wanda ya zama sababin shigan mu cikin tsoro Allah ka ci gaba da tsorata shi duniya da lahira ya Allah duk wanda ya sanya mana damuwa Allah ka sa masa damuwa duniya da lahira ya Allah duk wanda ya cire mana aminci Allah ka cire masa aminci duniya da lahira Allah ka cire masa nutsuwa a cikin rayuwarsa Allah ka jarrabe shi da musibar da tafi karfin sa Allah mun kawo kuka zuwa gare ka ya Allah in sun fi karfin mu ba su karfin ka ba ya Allah ya ya Allah ka san zaluncin da suke mana Allah ga ka gasu ya Allah ka san zaluncin da suke mana Allah ga ka gasu Allah mun bakka da su ba za mu iya ba kai mai iyawa ne Allah kai musu duk abin da ya dace da su اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك واتبعك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله